Yau da gobe muryar Amurka Daga muryar Amurka a Washington DC. tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maritan talata goma sha hudu ga watan yuni da watan masu azumi na ci gaba da ibada lahiya. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai kuna iya kama mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma kuna iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. Yau da gobe shirin matasa zai ci gaba daga inda ya tsaya a makon jiya wato batunmu kan kafofin sada zumunta waɗanda kowa ya san amfaninsu da kuma illarsu. Sai dai kuma da yake watan azumi ne, kamata ya yi mu ƙaurace wa kafofin sadarwa ko kuwa, ko mu ci gaba da aiki da su, amma cikin taka tsantsan da la'akari da illolinsu. Me ya kamata duk mu sani da matasan da ma'auratan da ma kowa da kowa. yana janye hankalin matasa daga ibada da kuma abubuwan da ya dace na taimakawa kai a wannan watan Kafafan nan kansu ka kalli ma'auratan wata nan suka haɗu ita wannan kafa ta sadarwa ta zamanto wani babban al'amari muna tahe da ayar mu ta yau Allah Ubangiji subhanahu wa na nuna mu cewa cikin wannan aya kada ku tilasta kowa shiga musulunci. Har da kwalamar Ramadan yau daga Abuja Assalamu alaikum. Ah, yau daga Rakaz Kitchen za mu yi fresh ginger drink, ma'ana ah, lemon ɗanyar citta. To har wa yau muna tafe da amsoshin tabbayar da muka yi muku a Facebook duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Da farko ga ayar mu ta yau, aya ta 256 a cikin Suratul bakara Malamin mu na yau shine Malam Lawali Ali Jibo daga Nijar. Watan Ramadana ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala na nuna mu cewa cikin wannan aya, kada ku tilasta kowa shiga musulunci. Domin addinin musulunci addini ne wanda ya kahu akan hujjoji bayyanannu kenan ya kamata ku janyo ma mutum hujjoji idan ya ga dama Allah ya yi ne shirye shiryuwa shiryu idan bai ɗauka ba kenan yana cikin wanda Allah bai yi ba ne shirye shiryuwa zuwa addinin musulunci wannan aya na ƙalubalanta duk wani wanda zai ce da ƙarhi-ƙarhi sai ya sa mutane wanda ba musulmi ba sun shigo cikin addinin musulunci ko kuma ya sa su da ƙarhi sun koma musulmi ta hanyar tashin hankali ta hanyar nuna musu ƙarhi ta hanyar cin zarafinsu irin abubuwa da suke wakana da kake gani yau mutum ya ɗauki bindiga ya buɗe ma mutane wuta wai don ba musulmi ba ne ko kuma ka ga mutum ya je ya ɗana bom a gun ibadar mutane da sunan shi ne musulmi na kirki su ba musulmi ba ne hal ya kai ka ga mutum a masallatayya yake zuwa ya sa bom ya ɗana e, domin wata mummunar fahimtar shi to a hakikalin gaskiya addinin musulunci babu ruwan shi da irin wannan abubuwa hukumci ne na mutum da yake ɗauka ga mummunar fahimtar shi ga tsananin shi ga addini hal ya kai shi inda zai kauce hanya ya rika ganin shi ɗaya ne musulmi ya rika ganin tilas tilas sai ya sayo mutane cikin addini domin ga ayoyi bayyanannu a cikin ƙur'ani yawa wanda suke nuna cewa lalle ba kai za ka shirya su da mutum ba allah ne in yi niyyar shirya shi zai shirya shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wani mutum da zai tilasta ɗiyan shi na cikin shi dole su shiga musulunci haka zalika saidina umar radiyallahu anhu wata tsohuwa da ba musulmi ba ta zo ta wani bukatunta saidina umar ya ce mata ta musulumta ta ce batta musulunta daga baya umar ya ce to allah kana kallo ni dai wa'azi ne na mata ni dai galgadi ne na mata na shirya suwa amma ban tilasta ta ba to ka gani dan uwa wannan fahimta taka mummunar fahimta ce ta cewa duk wanda ba musulmi ba ka kashe shi ko duk wanda ba musulmi ba ka ƙulla mushi wani kaidi wani shari wanda zai same shi kuma zalika wannan aya na nuna ma duk wanda ba musulmi bai gane cewa duk wani aiki da wani ɗan ta'adda ko kuma wani mai tsatsauran ra'ayi zai yi da sunan musulunci to shi kan shi musulunci ba ruwan shi da wannan abun shi kan shi musulunci ya hana wannan abun e, eh, tsatsauran ra'ayi ne na mutane da suke zuwa su yi mummunar fahimta ta ayoyin ƙur'ani su yi mummunar fahimta ta musulunci su rika falma mutane ba tare da izinin eh, musulunci ba addinin musulunci ya hana duka wata fitina wanda mutum zai tasa sawa'un da sunan aƙida ko kuma ba da sunan aƙida ba domin addinin musulunci addini ne wanda yake kiyaye haƙoƙin mutum kama daga ran shi da dukiyar shi da mutuncin shi da duk wasu abubuwa wanda ya kamata a kiyaye na ɗan adam addinin musulunci shi ne addinin da ya ba da haƙƙi cikakke ga mutum cikakke ga ɗan adam idan mutum ya tsaya ya fahimci ayoyin ƙur'ani a hankali zai tabbatar su da hakan. A shahinmu na Facebook mun rubuta cewa zamani ya kawo mu lokacin wasahohin sadarwa da kahohin ƙulla zumunta. A ɗaya hannu kuma sun sa miji da mata suna wasan ɓoye-ɓoye da wayoyinsu. ba mai barin ɗaya taɓa wayar wani sai muka yi tambaya cewa a ganin ku me yasa ma'aurata ke yin haka akan wayoyinsu ga amsoshin wasu daga cikin ku. Duk da da yawan mutane suna ganin waya sirri ce a mu'amalar mata da miji bai kamata ya zama abun ɓoyewa ba idan ku har hakan ta kasance to zai zama ɗaya daga cikin waɗannan. ko dai akwai cin amana a ciki ko kuma akwai rashin gaskiya da aminci A gani na duk macen da ta ga alamar hakan a tare da mijinta, to ta bai wa zuciyarta haƙuri ta kawar da tunanin san ganin ainihin meye a ciki da ake ɓoye mata. Don sau da yawa binciken wayar miji ke kawo matsaloli a zamantakewar ma'aurata. Allah ƙara mana haƙuri da juriyar zama da mazajenmu. Saƙo daga Husaina Musa. Dama can duk mutum yana da sirri, mata jakarsu da jiran ɗakinsu, maza kuma kuɗinsu da turakarsu. waya da intanet ba sa sa mace ko namiji su zama maha'inta sai dai dama su maha'intan ne dukkan abin da ke faruwa zamanin waya dama yana faruwa illa dai waya ta sauƙaƙa kamar yadda ta sauƙaƙa harkokin rayuwa masu kyau bila adadin saƙo daga dunama dagaji ai maganin kar a yi kar a fara tabbas duk macen da ta ji ta da babbar waya ko matsakaiciya ya zama dole ta bi sahun mijinta don leƙawa sararin samaniya saboda ta gani a gurin mijinta kuma shi kihi ta kaya ke fara lalacewa wata kuma da wayewar harkar ta shigo gidan nasa wanda hanawa ba ƙaramin aiki ba ne kuma barinta ba ƙaramin share mahitina hili ba ne musamman in an yi la'akari da kahwar yadda take ɗauke da mutane iri biyu na kirki da na banza. wanda hakan ni a aƙidata ba zan taɓa barin matata ta riƙa social network ba inda ni nake armanta ba ita take armina ba sako daga hafiz sani murabus attajiri yau da gobe rashin yadda da juna ne yake kawo haka ganin cewa kowa yana yin abubuwan da ba su dace ba a cikin wayoyinsu da fatan maza da mata kowa zai dinga amfani da wayarsa wajen sada abin alkhairi sako daga mansur almu gumel Saboda rashin gaskiya ne da rashin yadda da juna su bai yadda da juna ba, domin idan miji yana catin da wasu matan to ita ma tana yi da wasu mazan, to kaga babu wanda zai yarda wani ya ɗauki wayar ɗaya. Da fatan Allah ya sa mu gyara amin, sako daga yanya Salmanu. Yau da gobe ikon Allah, ai duk wanda baya so a duba wayarsa ta fito fili ba shi da gaskiya ko ba ta da gaskiya. Kuma abun mamaki, ina wata ƙasa a yanzu wallahi duk girman gidan mutum da waya ɗaya kowa yake amfani da ita a gidan daga samarin gidan zuwa 'yan matan gidan har da iyayensu mata da maza da waya ɗaya suke amfani duk gidan amma mu a najeriya kowa yana da wayarsa wani ma waya uku ko hudu shi kadai ko ita kadai sako daga adam salisu Hakika yau da gobe kun kawo Madu'i mai cike da kalubale domin ni akwai abokina wanda sana'ar shi ta sai da kayan mata ce da zarar ya zo gida matarsa sai ta ɗauki wayar shi ta kama bincike tana duba wayar shi wace ce ta kira shi ko ko wane ne suka aiko mai da saƙo. Tabbas hanyoyin sadarwa na zamani suna da kyau amma suna sa ma'aurata zargin junansu. Sako daga Usman Muktar ɗan Nijar. Hmm. Gaskiyar lamarin abin da ke faruwa shine abubuwan da ma'aurata suke yi a social network ya yi yawa sosai, both mazan da matan, shi yasa dukkansu ɗaya baya son ɗaya ya ga wayarsa. Kai sai addu'a abin kuma ya kamata ma'aurata a ji tsoron Allah. Sako daga Mubarak Desire. Hmm, yau da gobe kenan. ai wannan duk rashin gaskiya ne da riƙon amana saboda da suna da gaskiya ai da ba za su yi hakan ba sako daga fadilat ahmad muhammad hmm yau da gobe kenan ai wannan a fili take idan ka ga tsakanin miji da mata suna wasan ɓoye boyen wayoyin hannu to wannan ya nuna su duka ba su da gaskiya kuma ba su amince wa junansu ba kuma wannan ya nuna dukkansu suna mu'amala ta banza a waje wanda hakan ke janyo irin wannan ɓoye-ɓoyen wayoyi a tsakanin ma'aurata. Sako daga Garba na Hallikan ba. VOA hakan yana faruwa ne sakamakon mahi yawan mazan suna alaƙa da wasu matan ta social network kamar Facebook, WhatsApp da sauransu. Haka su ma matan dalilin haka ya sa ma'aurata ke ma junansu robar taɓa waya. Sako daga Habibu Ahmad Chiroma. Yau da gobe, rashin gaskiya ne kawai yake kawo haka. amma ni kam daga ran da aka ce na yi aure babu wani abu na ɓoye-ɓoye tsakanina da matata. Amma ko da yake akwai wasu marasa tsoron Allah daga cikinmu maza wanda za ka ga suna da aure amma ba su bar zuwa wurin Amina da Salima ba. Haka su ma uwanmu mata ana samun bar gurbi a cikinsu. Amma a gaskiya mafi akasari daga cikinmu maza rashin gaskiyan ya fi yawa. Allah ya sa dai maza mu gane gaskiya, mu sani cewa matanmu ba waɗanda za mu dinga ɓoye musu duk wani halin da muke ciki ba ne. Sako daga Boy Saudiya. Salam yau da gobe. Kawai ba wani abu ke haddasa hakan ba wace rashin yadda da juna da kuma zargin juna akan hulɗoɗi na yau da kullum. Amma kuma gaskiya akwai laihin wasu daga cikin mazaje na saka hotunan wasu matan da ba nasu ba saboda kawai ra'ayin kansu. saƙo daga Janaidu Ahmadu Doro. Yau da gobe, matsalar ba zai wuce ɗaya ba shine, chatin da mata da miji ke yi a wannan zamanin, duba da yadda matar aure take hira da maza a online, haka shi ma namijin ke hira da 'yan mata a online. Wannan shi ke sa kowa ke ɓoye wayarsa domin babu gaskiya a tsakani. mu dai Allah ya sa mu dace kawai, sako daga Adamu Muhammad ɗan Bojuwa. Gaskiya daidai ce, ma'aurata suna ɓoye-ɓoyen wayoyin juna ne saboda wasu dalilai. misali miji yana ɓoye tashi ce ba wai don kada matarsa ta san yana da wata budurwar ba a'a yana ɓoyewa ne saboda watakila yana ƙulla wata alaƙa da ƙawar matarsa alhali tana da arme ita kuma tana ɓoyo ne saboda tana da alaƙa da wani abokinsa don haka kowa ke ɓoye ma ɗan uwansa gaskiya sako daga mustapha ibrahim ɗan malumhashi. Yanzu ga zauren matasa kuma ga jagoran muhawarar Mahmud Ibrahim Kwari da cikakken bayani. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a zauren matasa inda muke zakulo muku batutuwa da suka shafi rayuwar matasa musamman da ma al'umma gaba daya kuma muke tattauna a kansu eh, da nufin samo wato mafita da kuma ƙara ilmantarwa a dangane da zamantakewar al'umma musamman su matasa ɗin a yau za mu magana ne akan wannan abu da ya zama ruwan dare wato kafar sadarwa ta sada zumunci ana maganar facebook eh, whatsapp twitter da sauransu ko kuma social media da harshen nasara za mu magana ne a kansu ko amfani da su waɗannan kafofi a cikin azumin watan ramadan mai tsarki wato ana amfani da waɗannan kafofi wajen yin maganganun da kowa ya ga dama tun da babu ƙaidi za ka rubuta za ka jefa ba tare da wani ya ce maka a'a ba ko kuma ya gwabe ka don haka akan samun eh, rahotanni ko bayanai ko hirarraki ma da za ka ga idan a tsari ne na zamantakewa ba a wannan kafa ta sadarwa ba ba zai yiwu wani ma ko kuɗi aka bashi ma ba zai faɗa ba da haka kuma shi wannan wata mai alfarma wata ne da aka fi buƙatar musulmi ya kuma tsarkake kansa da musamman matasa da kuma ƙoƙarin rabota da wannan wato wata mai alfarma a tare da ni a wannan zaure akwai barista maryam ahmad abubakar ita ƙwararriya ce wajen amfani da waɗannan abubuwan da ake cewa social media eh, tana kuma ba da gudunmawa dai gwargwado sannan kuma eh, ga ta lauya kamar yadda kuka ji na ce barista eh, sannan kuma tana 'yar gwagwarmaya ce inda aka ce batun yanci na mata ne ko na al'umma to tana kan gaba gaba don haka hajiya maryam ne muke barka da zuwa sai comrade kabiru sa'idu dakata jami'i ne a cibiyar fasaha sadarwa da ake cewa SITAD a takaice wato center for information technology and development kabir sa'id dakata a wannan cibiya wato suna ɗabbaka sha'anin amfani da ita kafar sadarwa ta zamani ne ko dai social media ko ma wace amma dai kafar sadarwa amfani da ilimin fasahar sadarwa na zamani abinda suka sa a gaba kenan Ah, comrade muna maka barka da zuwa to assalamu alaikum sai ah, malam nura ma'aji shi ma dan gwagwarmaya ne kuma malami ne da yake koyar da darussa daban-daban a jami'ar bayero ma nura barka da zuwa eh, assalamu alaikum to zan fara da comrade ah, kabir sa'idu Kata domin su ne suke ɗawainiyar koyawa matasa ɗalibai ma'aikata ɗaliban nan tun daga sakandire wasu ma daga firamare ake ƙoƙarin su a tafarkin wannan fasaha ta sadarwa ta wannan zamani comrade wani me yasa kuka ɗau gabarin yin wannan al'amari ne To, salamu alaikum kamar yadda ka faɗa ita wannan kafa ta sadarwa ta zamanto wani babban al'amari da wannan yanayi na zamani ya zo da shi. Uh, ita kuma wannan cibiya mu ta shahara ne gurin binciko abubuwan da tsari na ci gaban fasahar sadarwa ya zo da shi da kuma yadda al'umma za su amfana da wannan abin wala Allah gurin tabbatar da ci gaban yankunan su ta hanyar tattalin arziki ta tabbatar da zaman lafiya tabbatar da abubuwa dai tabbatar da sanin 'yancinsu shi wannan kafar sadarwa tana da muhimmiyar rawa da za ta taka wannan dalilin yasa ita wannan cibiya ta sitat ta ɗauki gabarar horarwa akwai horo da muka shirya daban-daban wanda ana kan yi kuma wannan horon ba iya kano ba kaga mun yi irin shiga kungiyoyi masu zaman kansa a yobe muna kiran shi use of social media for peace campaign ma'ana amfani da kafafen sadarwa gurin tabbatar da zaman lafiya so wannan abubuwa ne wanda wannan cibiya take yi saboda ganin cewa shi wannan al'amari na kafafen sadarwa da kai kamar yadda kai bayani na zamani babu wani abu da a yanzu zai ci gaba ko tafiyar da gwamnati ne tunda kaga gwamnatoci an waye gari suna ba wa mutane mukami masu ba su shawara akan wannan kafar ka ga cewa wani babban al'amari ne da ya kamata a ce cibiyoyi irin namu sun nusantar da matasa kamar ma akan yadda za a yi amfani da shi da kuma wasu dabaru da su na tabbatar da cewa an tsarkake shi duk da kalubalen da wannan abu yake tattare da shi kullum muna ci gabar muna da binciko hanyoyin da za a tabbatar da shi kuma kamar yadda ka faɗa yanzu haka akwai wani shiri da muke wanda shi duba ma yake akan matasa ya suke amfani da wannan kafafen. Um, ya ake amfani da ita wannan social media da ake magana kafar sadarwa ta zamani ko ta sada zumunci ya kuke amfani da ita ne to jama'a assalamu alaikum da farko dai in ka duba lamari na social media abu ne wanda yake dada danƙon zumunci tsakanin mutane kuma yake dada bayyanar da mutane al'umma musamman abubuwan da ba su sani ba kuma yake kuma faɗakar da su akan abubuwa da yawa kuma kamar yadda abokina kuma um, abokin aiki ya faɗa kan cewa ita wannan um, kafa ta sadarwa akwai abubuwa ta tare da ita wanda muke amfana da ita akwai kuma abubuwa da yawa wanda kuma suke lahanta abubuwa suke lahanta um, zamantakewar mutane baki ɗaya. tabbas akwai abubuwa masu amfani a tattare da ita kuma wannan kafa ta sadarwa dai a takaice za ka ganin cewa duk inda ka waiga ka kalla in ka gada matashi da waya a hannunsa to ba za ka gan shi ya cire wayan nan daga fuskarsa ya kalle ka ko kuma kun zanta ba a'a yana maka magana amma hankalinsa yana kan waya kawo kwa idan muka duba tan watan da muke ciki kawo kwa kenan yana janye hankalin matasa daga ibada da kuma abubuwan da ya dace na taimakawa kai a wannan watan yana kuma juya su kan kafofin da um, ba zai kuma taimake su ba uh, duk da cewa kana duba jaridu kana duba um, abubuwan da suke faruwa a duniya kana kuma duba abin da kasar ka take ciki kuma tabbas akwai shafuka da dama wanda idan ka zauna ka bi kamar su shafukan addinin musulunci su shafukan um, malamai haka na addini da sauransu eh in ka bi su zaka iya karuwa akwai kuma wanda za su yi amfani da shi kuma suna um, saka abubuwa wanda gurbatattu ne suna fito da tsaraici suna fito da abubuwa wanda ba ma sa taimakawa wajen inganta tarbiyyar al'umma gabaki da kuma matasan gabaki daya sai da su ci gaba da gurbatata. baya ga wannan matsala da kike magana shine kamar eh, wannan sosiyal social media nan da ake magana ta shiga cikin gidaje za ga cewa har ma an sami yanayi na zargi a tsakanin ma'aurata misali lokacin da mata suke ganin cewa lokacin su ne mazajinsu suna tafiya da ipad da iphone da waye suna shiga kwamfuta suna rubuce-rubucen da yake ɗauke hankalinsu daga kan su su matan ma nura wai ana samun wannan yanayin wato salamu alaikum jama'a ya kamata kamar yadda abokanan aiki suka yi karin bayani a kai mu sani cewar isu waɗannan kafafe su kafafan nan kansu ka kalli ma'auratan wata ƙiltanan suka haɗu allah ya haɗa wannan zumunci kuma watakil ta wannan kafar suka samu danƙon zumunci mai ɗorewa tsakanin zuri'a su guda biyu amma allah cikin ikonsa shine wato saboda sakaci na rashin gaskiya tsakanin mazajen ma'auratan su biyu da an yi aure ya kamata a ce ka canja status ɗinka ka saka sunanta cewa kana da aure ga kuma sunanta duk wanda ya danna zai bi linkedin in ya ji ta ma za ta sa za a gani amma an the first place sai ka gaba wanda ya yi wannan ba ma magana ka turo hoton cewar kun yi aure da su amin gashi ga shi status ɗinku da sauransu ba matsalar shine rashin wannan openness din shine ya sa ya ƙara asasa rashin gaskiya a tsakanin ma'aurata wajen amfani da wannan kafa kafafe na social media wadda wannan shi ne yake kawo rashin fahimta da masangar cewa na su ma'auratan wajen ka dawo daga aiki ita ma ka zo ka tarar da ta gida wala Allah ta dawo daga aiki ko ta gama aikin gida ta miƙe kafa ko ka miƙe kafa kana dannawa a ƙarshen kujera ita tana ƙarshen kujera yarinya ko yaro yana ta wasa sai yayi kuka probably duk watakil duk za ku yi ku kalli juna su wannan ba karamin illa ba ce abin da ke nufi shi akwai abin da ma'aurata ya kamata su yi in suna son su yi amfani su yi amfana daga cikin waɗannan kafafe za mu zo wannan wai um, maryam barista na dawa kanki waya kuke ji ne idan irin wannan abin da nura ma'ajiya bayyana yana faruwa a matsayin ku na mata to assalamu alaikum um, da farko dai abin da ya faɗa yana kan gaba tunda za ka ga cewa um, ko da ka zo macen ta ajiye abubuwan da take yi tana nema ta fuskanci mijinta za ka ga shi ba ma shi da lokacinta hasali ma zan iya cewa ya ɗaura aure wata sabon aure uh, da wayar tasa ta yadda za ka gani tsakanin mace da namiji an ce babu sirri amma kuma aka gani kan wannan gaba ta waya za ka ga an soma samun sabani kuma an samu sirri a kanta kuma in an fara samun sirri a kan waya wanda ita ce um, abinda nasara ya zo ya kikire ta an fito da ita kan cewa eh za ta zo ta sada mu ta kuma haɗa mu gaba ki daya amma hakikanin gaskiya ba ma amfani da ita sada a kan gaban da za ta haɗa mu sai dai mai amfani da ita a kan gaban da za ta raba mu for instance yanzu za ka gani cewa mutum zai da daga aiki ba shi da lokacin iyalinsa da ya zauna wani ma da ya zauna ya magana da matarsa ko kuma ya zauna ya lura da 'ya'yansa ga baki ɗaya ko ya ba su lokacinsa na minti biyar ko minti goma zai ce maka a'a ka kyale ni kawai ni ina nan ina fuskantar waya ko kuma yana nan yana ta dandanne ko kuma ya zauna yana wani abubuwa daban akan wayar tasa ka ko babu wannan wannan din zaka gani ana wani sa wani pattern ana wani saka eh, password duk dai ka baki ɗaya dai dan me ake yin ta ba dan ainihin wayan ba amma dan social media ɗin ko kuma ce applications social media din da suke kan waya ga baki ɗaya kaga kenan wannan maimakon ya ƙara soyayya da danƙon zumunci tsakanin ma'auratan nan ga baki ɗaya kuma bunƙasa zaman lafiya ga baki ɗaya a cikin al'umma da kuma cikin iyali ga baki ɗaya zai zo maimakon ya zo ya shirya sai ya zo ya gurbatar da abin ya kuma eh, banzatar da ita zance zan faɗa To ga kwalamar Ramadan yau daga Abuja kuma daga madahin Rahama Kabir Riskuwa. Assalamu alaikum. Ah, yau daga Rakaz Kitchen za mu yi fresh ginger drink, ma'ana ah, lemon ɗanyar citta. To shi wannan lemo dai mai ƙara lafiya a jiki, ah, abinda muke buƙata mu yi shi muna buƙatar ɗanyar citta, muna buƙatar lemon tsami, abarba, sukari, coconut flavor da ƙanƙara. To da farko dai citta ta gata nan na gyara ta, na fere na wanke abarba ta ma ga ta nan na fere ta na wanke na yanka ta gunduwa gunduwa lemon tsami na na yanka shi na wanke shi na yanka na matsa ah, ruwan saboda haka yanzu zan niƙa abarba ta da citta tare ba tare da leman tsamin ba yawwa to yanzu mun saka a blender cittanmu da abarbar mu ta nuku saboda haka yanzu sai ki samu roba da zaki ki haɗa lemon naki a ciki bayan kin juye sai ki kawo wannan lemon tsamin ba tare da kin tace ba ki saka shi a cikin wannan ruwan abarba da citta din. sai ki samu siganki shi ma ki saka daidai iya adadin yadda zai ji a juya to yanzu sugan mu ya narke sai mu samu mataci da za mu tace lemon mu to kin san yanayi na wannan wata da muke ciki musamman waɗanda suke da ulcer ba a son idan an sha ruwa a fara da lemo irin su jinja haka ko lemon tsami saboda haka bai kamata a yi shi concentrated ba saboda haka zaki kara mashi ruwa ya zama na dai ita cittar bata na wadda za ta yi wa mutum illa ba amma kana ji dai ka san ga ƙanshin cittar ka san ginger drink kake sha amma dai ba zai maka illa ba saboda an haɗa shi da abarba kuma an haɗa shi da lemon tsami lemon tsamin ma dai ba yanda zai illa ba amma zai fi cittar yawa saboda haka yanzu gashi na ƙara ruwa daidai adadin yanda zai yi hmm, alhamdulillah to ta wannan kankarar tamu dama abin amfaninta saboda duk lemo in zaki haɗa shi an fi son ki haɗa shi da sanyi ba ka ce wai a in na gama zan saka a firij ne fasu miki halin kin san yanayin ƙasar mu to ga lemo na na tace na haɗa shi da wannan kankarar sai kuma in mayar cikin firij in ajiye to uwar gida a sha lafiya Eh? To masu saurare iyakacin shirin kenan Jamila kin Eh, abin shan mu ba? Eh Daga Abuja. Eh. Na ga kina ta eh, kina ta haɗiyan yawo. Kisa ko maganin mura ne ma. <laughs> wato masu ma iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da kuma yan uwan mu mata yau da suka bi mu a Facebook wato Halima Jibril da Maimunat Ibrahim da Aisha Abubakar da Murjanatu Ibrahim waɗanda muke mu godiya kuma a sharuwa lahiya sai Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Chang. Halima Jimrau ke sallama da ku ku huta lahiya. Yan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba.